سلهم أيهم بذلك زعيم ya kai wannan manzo ka tambaye masu faɗar wannan magana ka ce shin wane ne zai lamunce masu wannan da'awa tasu